yau laraba sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin daidai da biyu ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimin tanzil na al'imam bagawi allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna nan karkashin tafsirin ayoyin surat lukman a inda in ba manta ba mun karanta aya ta sha hudu da allah madaukin sarki ke labarta mana irin wasiyan da lukman hakim yake maɗan shi na daga ciki ya ce mashi ya kula da daraja na iyayen shi da kuma ladabi da biyayyen da allah madaukin sarki ya wajabta ma daɗa ya fuskantar da su ga iyayen shi ya sani cewa mahaifiya ita ɗau cikin shi a sanda take halin rauni a bisa wani halin na rauni to bayan da muka je fassara waɗannan ayoyi na sha hudu da na sha biyar to sai mu ga dacewa mu nasiha don gane da biyayyen iyaye shine muka gabato da wannan 'yan muzakkara ba don komi ba sai don mu fadakar da yara masu saba ma iyayensu su gane girman iyaye a wajensu sannan kuma waɗanda suke kan biyayya suke kulawa da martaba da mutuncin iyayensu to su kuma su gane cewa ba wai aikin banza suke yi ba suna bin umarnin allah ne subhanahu wata'ala sai su ƙara zage dantse akan wannan allah maraikin sarki ya sa mu dace in ba manta ba bayan da mun karanta mukaddima mun karanta gaba ta ɗaya da ta biyu muna kan gaba ta uku ne da malaye kira ta da ambatan abubuwan da suka zo na umarni a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke bayani dangane da biyayyen iyaye mun karanta hadisin farko sai lokaci ya kure mana ajiya a yau sai mu ce an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya kara masu yarda ya ce kanat hatim ra'atun ta kasance akwai wata mace da take karkashin aure na kana umar ya karahuha sai mahaifina umar ya zama yana matukan kyamanta yana kinta faƙala rannan da sai ce min tsallika ha abdullahi ka saki matanka fa baitu abdullahi dan umar ya ce ina matukan santa sai nake in bi umarnin mahaifina sai zama ban sake ta ba fata umarin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai umar mahaifina kenan sai tafi wajen manzon allah ya kai karata cewa matata ba na santa na ce abdullahi ya sake ta shi kuma yaƙi mun gane to sai annabi kira ni qala li sai ce min a a baka je ke ma mahaifinka biyayya ka saki matanka duk da santa da kake ina fatan mun gane wannan da kyau to mun lura da wannan hadisi da kyau za mu gane cewa lallai ilalla martaba na iyaye ya kai domin annabi shi ya ce aure sunnan shi ce duk wanda ya kyamaci sunnan shi to bai tare da shi to kuma Allah dan Umar ya auri matan da yake so annabi ya ce ku auri mace mai son ko kuma mai nuna soyayya ko mai haihuwa ita wannan duk ta ce da ka'idojin to amma an samu tangarɗa ne akan hanya irin yadda umar yake ganin abdullahi yana da himma wajen ibada da ilimi sai ga sakamakon wannan aure da ya yi gaba ɗayan shi kawai ya zubi al'amarin addinin yana ja da baya da baya sai fara tsanin auren wannan mata da yi ne aka samu wannan matsala to sai umar ya ce a sake ta shi kuma abdullahi sai ga yana matakan son ta sai yaki to sai manzon Allah ya ce ka yi wa mahaifinka biyayya ka sake ta ina fatan mun gane wannan da kyau to in kun lura da wannan hadisi da kyau za ku gane cewa martaban iyaye ya kai kenan da iyaye za su zo su ce wani je ka auri wanci muddin ta cika ka'idoji na shari'a to kai masu biyayya ka aure ta in kuma suka ce wacce da kake so ka batta to ka cika mai biyayya ga iyaye shi ne sai ka batta ko da ko ka aure ta sai ka sake ta Allah shirya ta akwai hadisin da ake cewa la ta'siwa lidaik kakka saba ma iyayenka wa in amara ka an takhruj min dunyaka fakhruj minha ko da sun umarce ka da cewa ka bar duniyan nan ne to kinsa ina ka ina ka kai marmaza ka bar duniyan nan Jama'an wannan ba hadisi bane da kuma hadisin da ke cewa barru aba'akum tabarrukum abna'akum kuma iyayenku biyayya sai su ma ƴaƴanku sai su muku biyayya wannan shi ma ba hadisi bane waɗancan sun ishe mu kafa hujja da su dan gane da haƙƙin iyaye akan ɗansu da kuma irin wanda ya zama wajibi ba ya ma iyayen shi biyayya Allah ya sa mu dace idan kuka fahimci waɗannan bayanan da kyau sai ku gane muddin yaro ya zama yana da ladabi da biyayya yana bin iyayen shi yana kare martabar su ya san darajar su ina gaya maku hatta iyayen wani ma zai girmama su ko mun gane wannan da kyau ku. idan ko ga ɗa ya raina uban wani in kuka bi bincike daki daki za ku ga shi ma raina nashi uban ne Allah ya sauwaka gaba na gaba malai ce taqdimu birrul walidaini alal jihad wal hijra ana gabatar da yi wa iyaye biyayya akan jihadi da kuma hijira ba wai ana nufin cewa idan jihadi ya zama wajibi a fita iyaye kuma suka ce ba su yarda sai a watsar da jihadi sai a bi su ba jihadin da ake magana shine jihadin fada da kasan musulunci idan iyaye suka ce ba su yarda ɗansu ya je ba dole ya zauna masu biyayya amma ba kafirai za su faɗo ma musulmi a inda suke to a nan har iyayen ma ya zame masu wajibi su fita saboda su kare ƙasan musulunci da ko martabar su da martabar addini gaba daya ina fatan mun gane wannan da kyau haka abin da ya shafi hijira a san da aka shirya za a yi hijira zuwa madina a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafirai da yawa sun hana ya'yansu yi wannan hijira kuma suka hijira kuma manzon Allah bai ki su ba ina fatan mun gane wannan da kyau daga ciki akwai musa dan umairi da yawa daga cikin sabai haka ya faru da su sakamakon wancan kafirci na iyayensu amma idan ya zama iyayen mutum musulmi ne sai ya kasance zai tashi daga inda suke ƙaura ya je wani waje sai suka ce ba su yarda ba wajibi ne ya zauna ina fatan mun gane wannan da kyau amma ku kalli wanda ƴaƴa wanda suke mutum zai tashi zai koma zama kasan arna inda kararraba shari'a ta hana to sai iyayen mutum su ce ba su yadda da wannan abin da yake a kai ba sai masu ƙime mai rashin kunya ce shi sam sai ya tafi in ya je matsala ya dame shi nan da can nan da can sai kuma zo masallaci ya ce Allah ramma da Allah ya mana addu'a abubuwa ne ga nan dai ba su tafiya yadda ake so sai ka bincika ka koma baya abin da kake ma iyayenka ka tuba haka ke ma wannan kullu wanda ke ga rayuwanki ta yi a gidan miji kin kasa gane kanshi yana ta maki abin ba wai kin kasa gane yadda al'amari yake kawar da komowa ki je ki bincika ba mamaki akwai wasu matsaloli da ke tsakanin ke da iyayenki in kin ga tsakanin ki da iyayen ki ba matsala to ki bincika tsakanin ki da mahalicin ki akwai inda aka samu tangarba wata waya tana nan ta haɗe ko kuma ta tsinki ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu malam shi an abdullahi ibn amr قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أمر يتشي ونمت wajen النبي yasta'awilahu fil jihad yazo yana neman annabi ya bashi izini ya fita jihadi faqala sai annabi ya ce mashi a walida walidak iyayenka suna raye qala na'am sai ya ce annabi kwarai da gaske iyayena suna nan da ransu qala sai annabi ya ce fa fihi ma fajahid koma ka kyautata ma iyayenka kai jihadinka a nan wajen martaba su da sauran alamara ina fatan mun gane wannan da kyau kenan darajar iyaye ya kai a iya tsayawa a musu biyayya ko da ko bukatuwa zuwa ga fita jihadi ya taso allah maɗaukin sarki ya sa mu dace an abdullahi bin amrin kala abdullahi ɗan amr ya ce ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala wani mutum da ya zo wajen manzon allah sai ya ce ji'itu ubayi uka alal hijira na zo ne zan maka mubaya'a kan yin hijira wata wa taraktu bikiya ne amma a gida sanda zan fito na bar iyayena suna can suna ta rusa kuka faƙala sai annabi ya ce je ilai alaihima ka koma wajen iyayenka alhikuma ka sa su dariya kama abkaitahuma kaman yadda ka sa su kuka sai ka koma ka faranta masu rai sannan za ka ba wajen mu karɓe ka ina fatan mun gane wannan da kyau ke ma a yau ki bincika ya ke yar uwa idan mun zama iyayenki suna bakin ciki da damuwa kullum da ke in kika sake kika mutu haka Allah zai koro ki daga rahama zai ce ko ma sai kin faranta masa rai to ko zan ga yanda za a yi ki dawo duniya mun gane wannan da kyau ko shi sa yanzu yanzu kakki sake sai ma an tashi in kin san kina saba ma iyayenki ke kukan zuci ciki bakin ciki ke nadama ana tashi sai ki je ki samu iyayenki ki ba su haƙuri akan duk laifuffukan da kika yi masu ki nemi su yafe maki kuma ki sa azama da niyyar cewa ba za ki ƙara ba daga yau kuma kar a same ki kin ƙara ina fatan mun gane wannan da kyau domin da yawan 'yan mata suna raina iyayensu muddin suka ga cewa kansu daidai da iyayen to a wajen Allah ke ba bakin kowa kike ba ba aure kike kika hayyafa ba in ke kika haifi duniyar nan muddin kina saba ma iyayenki da ke da banza ɗaya kike a wajen Allah Allah ya sauwaka mala yace an abi sa'id al-khudri anna rajulan hajara ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-yaman wani mutum ne yayo hijira daga ƙasar yaman ya zo wajen annabi faƙala sai ya ce hallaka ahadun bil da ka baro gida yaman shin kana da wasu dangi a ƙasar yaman da ka baro su ƙala sai wannan mutum ya ce abawaya iyaye na ne biyu na baro su ƙala sai ya ce azina laka su suka baka izini ka taho wajena ƙala na sai mutumin ya ce a'a kawai na taho ne ƙala sai annabi ya ce irje ilaihima ka koma wajen iyawanka fasta'awinuhuma ka nemi izinin su fa in azina laka muddin suka baka izinin ka taho sai ka zo fa jahid ke jihadi tare da ni wa illa in ko suka ce ba su yadda ka taho ba fa birrahuma ka zauna kai masu da'a kai masu biyayya kai masu duk abin da suke so wanda bai saba ma Allah ba ina fatan mun gane wannan da kyau sau da dama wasu sai su ce to yanzu mun yi aure ba mu tare da iyayen kyautatawa duk sanda da ki ziyarce su ki ɗan samu abin da kike da shi ki kai masu in ba ki da komi ki je ki gaya masu maganganu masu daɗi na raga abin da ke bakanta ma iyaye rai wanda 'yan matan da suka yi aure ba sa fahimta shine karki yadda ki tafi gida da sunan waji duk da hankalin iyaye yake na tsayin san ganki tashi yake yi haka ne ko ba haka ba ne to wannan abin da kika yi kadai kina ba baki tun kina budurwa kin taba yaji so daya iyayenki sun ji zafi a ransu to halin da kike ciki na kunci a yau mai yiwa shine ke binki ina fatan mun gane wannan da kyau kila shi ke binki duk da cewa yaji a musulunci haramun ne ahlus sunna ba ta yaji duk wacce ta yaji to ba a halin sunna ce sannan kina zuwa gaban iyayenki duk yadda suke son ki sai sun ji ɓacin rai dan gane da ke to wannan ɓacin ran haka zai ta binki kila ba mamaki ma ya fatsatsi ya hayyafa har ƴaƴanki da jikokinki kina kabari kuma ya biki da igiyar wuta ya ɗaure ki shi sa ko a hankali Allah ya sauwaka gaba ta gaba a ahabbul a'mali ila Allah birrul walidaini mafi soyuwan aiki da ɗa zai yi wa Allah maɗaukin sarki bayan da ya kula da haƙoƙin Allah duka to ba kamar yi ma iyayen shi biyayya ina fatan kun gane wannan da kyau muddin kina son Allah maɗaukin sarki ya tarere ki ya mara barki ya anshe ki ya sa ki daga cikin 'yan aljanna to ki kula da duk abin da ya farlanta miki na haƙƙin shi a kanki to daga nan kuma sai ke na iyayen ki biyayya irin yadda shari'a ta tsara Allah sa mu dace Ashebani ya ce na sahibu hazihi dar ya nuna wani gida ya ce kun gane wannan gida to shi karantar da ni hadisin da zan karantar da ko a yanzu wa ashara ila dari abdullahi sai nuna gidan abdullahi dan mas'ud qala yace ce sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na tambaye annabi ayyul amal ahabbu ila Allah wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qala sai annabi yace as-salatu ala waqtiha shine mutum ya sallah akan lokacinta to inda gizo ke saba kenan a wajen mata su kuma su kuma aikace-aikacen su ne da kullum da hutunta da waye-waye nata ya fi sallah wata sai ta haɗe sallolinta na yi ne gaba ɗaya sai can kwanciya bacci za ta dunkula ta yi su to in kika haka to kin saba ma Allah madaukin sarki Allah ba zai yarda ke ba ina fatan mun gane wannan da kyau kuna fahimta mafi soyuwan aiki a wajen Allah shine tsare sallah akan lokacinta summa ayyu mai tambaya abdullahi dan mas'ud yace sai ne kuma qala sai yace summa birrul walidaini sannan sai yi ma iyaye biyayya abdullahi dan mas'ud na ce summa ayyu sannan sai ne ya rasulullah sai annabi yace ce aljihadu fi sabilillah shine sai kuma yin jihadi wajen gina addinin Allah ina fatan mun gane wannan da kyau kun ji mataki mataki na al'amar kenan da ki shekara kina sallah baki ma iyayenki biyayya kin shiga uku da baki shekara kina ma iyayenki biyayya baki sallah kin shiga uku sai kin hada kan abubuwan gaba ɗaya sai Allah madaukin sarki ya ce ga tawa sai ya karbe ki sai miki rahama ina fatan mun gane wannan da kyau ko karatu ne ake a makaranta ke gaba ki fahimta ki binciki alaƙanki da Allah yana nan lafiya ne in eh sai ki bincike alaƙar ki da ki lafiya lau eh to sai ki bincike to ba mamaki ko wani matsala ne ta tare da ke sai ki nemi magani amma an zo an faɗi an karantar da ku a makarantar boko an yi bayanai kin kasa ganewa akwai wata matsala a ƙarƙashin kasa a islamiyya ba ki gane karatu akwai wata matsala ki bi diddiki in kuma ki ga kina saba ma Allah kina saba ma iyaye amma komai naki lafiya lau to wannan shi yake ce ma talala ne kamar saki akwai sanda za ku haɗu da Allah daidai ina fatan mun gane wannan da kyau Allah shiryar da mu albirru yazidu fil umuri bin iyaye to wana ƙara ma ɗa tsawon rayuwa da kuma albarkar rayuwar kuma gane wannan da kyau ko duk mutumin da ke na iyayen shi biyayya to Allah madaukin sarki zai ƙara mai tsayin rayuwa. mana za a kara mai shekaru da watanni da kwanuka da awoyi da tazarar lokacin da allah maɗaukin sarki zai bashi domin kabbara iri biyu ne akwai kabbara muburama akwai kuma kabbara mu'allaka kabbara mu'allaka ita ce wacce aka rataye ta muddin mutum yana sadar da zumunta yana sadaka yana kyauta yana karatun alkur'ani yana bin iwaye to allah maɗaukin sarki ya nufin zai mai karin shekaru goma misali in kuma baya yi to lallai ba za a yi wannan karin ba to in ya zama kina bin iyayenki kina yin duk abin da ya kamata to za a miki wannan karin adadin shekarun sannan kuma sai rayuwa su zama suna da albarka sai ki waye gari cikin waɗanda suka ci nasarar rayuwarsu mun gane wannan yanzu ko baki so ba ko kin so ko kin sani ko baki sani ba kina da yaƙinin cewa sardauna ya ci nasarar rayuwa domin har yau baki taɓa jin wani baki ya bude ya zagi sardauna ba lalle sardauna ya ci nasarar rayuwar shi sannan murtala ya ci nasarar rayuwar shi ki je ki bincike sardauna kwata-kwata shekaru shida yana mulki amma ku kalla abubuwan da ya yi wanda da ba yayi su da izinin allah ba kenan arewacin najeriya da ba su samu komi ba zuwa yanzu kun gane wannan da kyau ku to ya nasara a rayuwa sannan murtala wata shida kadai yana mulki amma ki je ki binciki irin cin nasarar da ya a rayuwa mala abubakar mahamudu gumi ya ci nasara a rayuwa sannan sheikh jafar mahmud adam shi ma ci nasara a rayuwar shi ina fatan mun gane wannan da kyau a nan kurkusa iyakan waɗanda za mu ambata kenan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya shi sa duk wanda aka ambace sai ku ji kalmomi ne na addu'a suke fitowa a bakin shi ku je ku bincika sun bi iyayensu ne su bi Allah subhanahu wataala sun kare rayuwarsu gaba ɗaya wajen yi ma Allah biyayya ne shi yasa Allah madaukin sarki ya masa wannan tukuici to kina kina son bayan tafiyan ki ɗan bayan su rika ambatan ki da kalmomi na addu'o'i ɗan bayan su rika yaban abubuwan da kika yi ana kwaikwayon ki to ki bi Allah sannan kuma ki bi iyayenki sai Allah madaukin sarki ya ƙara maki tsawon rayuwa sannan sai ya sa rayuwar ta yi albarka sai ki ci nasara kema. ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu bala yace an abi sa'id al-khudri wa abu hurairata radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzon Allah yace yabna adam ya kai dan adam kai na iyayenka biyayya wasal rahimaka ko wasil rahimaka sannan ka sadar da zumuntanka siro laka amraka sai Allah madaukin sarki ya sauwaka maka al'amarinka gaba daya jama'a duk wacce ta yi kunci to ta bi iyaye Allah zai sauwaka mata rayuwa ta sadar da zumuntanta Allah madaukin sarki zai sauwaka mata rayuwa rayuwa ko kowane iri ne ina fatan mun gane wannan da kyau akwai abubuwan da ke damin ki kike ɗaukar su ba bakin komi ba muddin kina sadar da zumunta irin yadda shari'a ta tsara kuma kina bin iyayenki yadda Allah da manzon shi suka tsara to za ki ga al'amuran ki suna zuwa miki cikin sauki ina fatan mun gane wannan da kyau sannan in kin yi wannan sai annabi ya ce wayamadda ko wayamadda laka fi umaruka sai Allah madaukin sarki sai yaɗa ko ya ja fi umurika rayuwanka ya tsawo ina fatan mun gane wannan da kyau in rayuwa ya tsawo sai Allah ya sa albarka a cikinta sai ga ta cika da arziki da lafiya da annashuwa abubuwa na asha gaba ɗaya Allah sai cire maka a cikinta sannan abubuwa ba su miki sauki wa ta rabbaka kai mu ubangijinka biyayya to sanna aqilan sai a kira ga kai mai hankali ne wala ta'sihi kakka ke ka saba ma Allah to san ma jahilan sai a kira ka da cewa baka san Allah ba ina fatan mun gane wannan da kyau saba ma iyaye jama'a kai tsaye saba ma Allah ne saboda Allah ne ya ce a masu biyayya ba su ne suka ce ai masu biyayyan kare ba Allah ne ya ce a ko mun gane wannan da kyau ko kuma Allah ne ya ce a sadar da zumunta har ma in mutum ya sake ya zanke zumunta to ranar kiyama ko aikin shi yayi kyau in ya je ketar siratin da zai je aljanna to kogiyar zumunta za ta jawo shi ya fada cikin wuta allah ya sauwaka kuma ku sani ba wai ana sadar da zumunta ne ya taron suna ba ya fara ku fahimci wannan ana sadar da zumunta ne wacce aka yanke take sai ki sada wannan ita ake ce zumunta allah ya taimake mu وعن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان يتي la yuraddu qada illa du'a ba abin da ke tunkuɗe kaddara sai addu'a ma'ana in aka kaddara miki wani abu mummuna zai same ki ko san da kike jin tsoron kada wani abu ya same ki kuma an kaddara a cikin littafin kaddara cewa abin nan zai same ki muddin da ya zama wannan kaddara ita ma mu'allaka ce to za a janye miki faruwar wannan abin muddin kina addu'a misali in ana miki addu'a duk sanda zaki fita gida ko zaki je unguwa ko kullum ana daga hannu a roƙan miki Allah madauke sarki ya kiyaye ki inda Allah zai kaddari cewa zaki hadarin mota ki karere to ana miki addu'a sai Allah madauke sarki ya sa hadarin ya faru ko kujuwa ko ba zaki ba ina ta mun gane wannan da kyau ko kuma ya kasance Allah madaukin sarki ya kaddara ba ba a miki addu'a idan kike hadarin mutuwa zaki sai Allah madaukin sarki ya janye mutuwar sai ya baki da karara kawai da fatan kun fahimci wannan da kyau shi yasa ba abin da ke canza kaddaran Allah wata ala sai addu'a ita ma kaddaran kunji in mu'allaka ce to za ta canza in ko ma ce an zartar in duk duniyar nan za su yi addu'a ba za ta canza ba Allah ya sa mu dace wala yazidu fil umri illa al ba abin da ke ƙara ma bawa tsawon rai tsawon rayuwa irin bin Allah subhanahu wa ta'ala irin biyayyen iyaye muddin kiga tsara bin Allah da biyayyen iyaye to ana sa ran rayuwanki ya tsawo kuma Allah ya sa rayuwar ta albarka sai ki ci nasara ai ta ana sanya miki albarka Allah madaukin sarki ya sa mu dace an anasin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anas dan malik allah ya kara mashi yarda ya ce manzon allah tsura da mincin allah tabbata gare shi ya ce man ahabba an yumadda allah fi umrihi duk mutumin da yake son allah ya sa albarka kuma ya tsawaita mai rayuwa wa yazida fi rizqihi sannan allah madaukin sarki ya kara mai arziki ya rubanya mai arziki ma annabi sai ya ce falyata barra walidaihi to lallai ya ma iyayen shi biyayya wal yasil rahimahu kuma ya rika sadar da zumuntan shi kin ji rukunin arziki ya haɓaka jalin ki na samun matsala yana rawa ko to ki je ki bincika kin yanke zumunta kina ma iyayenki biyayya in duk kina wannan to sai ki binciki tsakaninki da Allah madaukin sarki akwai matsala ki gyara duwayoyin da suke katsewa ko suke haɗuwa da suke toshe suke kawo matsala sakon bai isa daidai to sabon allah ne da bijire na iyaye da yanke zumunta da cin amana da karya da gulma duk suke kawo su ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya taimake mu mu gyara to waɗannan hadisai masu ɗimbin waya tun daga jiya har yau waɗanda muka yi ta biyo su ɗaya bayan ɗaya waɗanda suke bayani dangane da biyayen iyaye mai tambaya zai iya yin tambaya to wai biyan iyayen nan menene ake nufi kuma ya biyayen iyaye yake wannan gaban da za mu karanta ita ce za ta bayyana mana haka kaifiyatu birrul walidaini ta yaya ya tsarin yi na iyaye biyayya yake mun gane wannan da kyau ko birruhuma yakunu bi ta'atihima yi na iyaye biyayya zai iya yiwa cewa a masa da'a fima ya amara fima ya amara bihi cikin duk abin da iyaye suke ba da umarni a yi malin ya kun bi mahazurin muddin dai ba haramun ba ne kun gane wannan da kyau ko in dai ba sun umarce ki da saɓan allah ba to duk abin da iyaye suka ce ki yi in kina son ki zama cikin masu biyayya to sai ki wannan aikin wata ƙadimu amrahuma da kuma gabatar da umarnin iyaye ala fi'ilin nafila akan aikata aiki na nafila mun fahimci wannan da kyau ko muddin iyayenki suka ce ki wani aiki sai kuma ba lokacin yin nafila yayi to ki tsaya ki wannan aikin ki bar nafila ko ba sallah kike sai iyayenki suka kira ki in dai sallan nan ta nafila ce to ki yanke sallah ki ansa kiran iyayenki ina fatan mun gane wannan da kyau walistinabi lima nahaya anhu sannan kuma ki nisanci duk abin da iyaye suka hana in iyaye suka ce wance ba ma son ki ƙara yin kaza to ka ki ƙara yin wannan abu ina fatan mun gane wannan da kyau da ba su kira ki su saurayin ki wani ba ma son shi kawai shi ke da sai ki ce hands up alal ainu war ra'as mun bari amma yanzu ana yi sai ka je ka sami ɗaya ce da uwarta suke cacan baki akan uwan ta bincika ta gano cewa saurayin da ke neman ɗatta iska ne ba mutumin kirki ba ne ta zaunar da ita tana ƙoƙarin ta fahimtar da ita sai ta ke inda ba saurayin ki mutumin kirki ne tun asali sai ke mata bayani sai ki sa mata son shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ana nan ana rafa-rafa ana cewa ko ina a zo a yi bincike amma ban da waje kaza to akwai wani matsala ke na karkashin ƙasa ina fatan mun gano wannan da kyau sai uwan ta ce to wannan ba mutumin kirki bane ki rabu da shi ko kuma in ya zo taɗi bai sako ki sai can sha ɗaya karfe goma da rabi karfe tara ba rabi na dare kuna can kuna tadi sai uwan ta ce ban yarda da wannan ba ki rabu da shi yake ce a ni ba gaskiya momi ina san shi to na ce dai ki rabu da shi mm, to Allah ya tsine miki albarka shikenan an wuce wajen ki tafi da ni ki je da tsinuwa an janye uwar sauran kannan da yayi ki masu ne ke kuma ummuhu ummuki hawaya ke kuma uwarki a lahira hawaya ce wata irin wuta ce mai babbaka tana cewa wance na yi bincike na gano gaskiya wani ba mutumin kirki ba ne ga ɗabi'un shi ga ɗabi'un shi bai da addini ki rabu da shi sai ke to inna an yanke ne ko ko ana kan bincike ne sai da su a'a ni da kawai na ke ni jini ne bai haɗu da shi ba sai ke ce alal ainu wa ra'as in sai ki san yadda ba ki gaya mashi ba sai ki dauki wato shi ke nan sun roba sun bata ka yanzu ba ta son ka ya ce wa ce wata mara ka san ita kwaɗayi a wajenta to shi ke kin yi matsala Allah ya tsine maki albarka da yawa mata suna wannan da yawa ni sani kun kun sani kowa ma ya tsawaka ina fatan mun gane wannan da kyau kowa ya san haka shi sa ku ji tsoron Allah wannan abin da kuke ku bar shi fiye da kyau kike ki bar shi kawai sai ki rabu da shi in ba haka ba sai an zo an yi daga baya abubuwa sun kwale sai kuma a komo mata mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu amma kawai zai ce to in na cin da dai kun gano ba ku san shi to shikenan ba na rabu da shi ma ba na san shi ko mun gano wannan da kyau ko ke rika magana da irin maganarsu dama ina son shi ni don na kuna son shi amma cin da yanzu ba ku son shi to ni ma Allah na hakura sai Allah ya zubo maki albarka ina fatan mun gano wannan da kyau in wanda kika rabu da shi ba mamaki ya haddace la uqsimu bi yawmil qiyamah ne zuwa ƙasa sai mai izufi goma sai fito ina fatan mun gane wannan da kyau amma in kin gane cewa tana kin shi saboda addini ne kin san yanzu an riga an mana tambarin sharri an ce mu banda Allah ba mu da kowa banda annabi ba mu yi da kowa ba gaskiya ne wannan ba ƙarya ba ne ba mu iya komai ba sai Qur'ani da hadisi in wannan ne yasa ba a son mutu sai ki kokarin fahimtar da ita in ta ki fahimta ki canza wani kawai ana canza miji ana canza saurayi ana canza uwa ne kuma laifin ki ne na tsaya ne zan yi magana sosai akan wannan saboda 'yan mata ba za su jaɗi magana da muke yi ba saboda ne saboda ke da ki gina san wannan saurayin naki a gidanku ba kullum kina yin abin da ma yake kawo bakin jini ne uwarki ta sa ki wanke wanke kawai sai ta sami ki kawai kin yi haka da waya kina tawa kina murmushi kin watsi da wannan wanke wanken ta saki ke yake magana ke ce da Allah mu ne ki raba da ni ina magana da na asalin ne ha ko yake ta gaishe ce mun gane wannan da ke ku hadarin da yan matan da suke shiga fa yana da yawa ba ba fatan mun gane wannan da ke to ba ki shiga ma'isha ta banka fa ma'isha bonkiya ranar kiyama in ki sa ki aiki sai ki kashe waya in kin san yana ki da kira sai ki kashe ba mamaki ɗakin kuɗe da mahaifiyarki kuke kwana tsakar dare sai ki tashi kina making call dattijuwa ta manyanta kina surutu da saurayinki ki hana ta bacci taimaki magana ki ce to inna dai ba wanda ya san abin da wasu suka yi suna yara wannan ki jama'a mun gano wannan da kyau ku tana faɗi kina faɗi ya hana dattijuwa bacci da yaya ta samu baccin wasu ya samu saboda kin Allah maimakon ki tashi a wannan lokaci na gari ki sallah ki mata addu'a da Allah madaukin sarki ce da na kware yake na iyayen shi kin sa kina magana da wani kato magana wannan da kyau ko ne ke bayyana wannan adireshi ne na talauci lokacin da za a ba Allah kai kuma ka bi dare kana wayan kyauta <laughs> akwai matsala ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma a ta flashin sai bacci ya nemo da ki in na sai sai karrar ba ya ɗauke tashe ta ke kuma duwa in yi tashe ta sai ta farka tana farka ke kuma lokacin kintuwa da sauran ki ne sai ke murmushi a daidai wannan lokacin ita kuma tana fassara ta tashi ne firgigir kike mata murmushi sai ta ji zafi a ranta wannan zafin sai ya bi ki haƙa sai kin tuba ko kuma uwarki ta sa ki aiki saurayi ya aiko ki fita ko kuma kina can kina zance da shi ta aiko ta ce ki zo ki ce da Allah minti biyu kin ga wannan minti biyu ne ke bara to a wuta zaki yi su sai kin tuba ina ba ta mun gane wannan da kyau a duniya ajin farko Allah ne da manzon shi suke nan aji na biyu sai sai iyaye aji na uku sai wa sai miji kun gane wannan da kyau ko sai miji amma idan aka riga ka ɗaura aure to daga allah saiwa sai iyaye da miji yanzu matakinsa ɗaya ne ina ta mun gane wannan da kyau domin miji na arziki ba zai taɓa taimakon ki wajen ki saba ma iyayenki ba ba zai taɓa ba amma ke kenan uwarki da tace ba ta son ki in kin je ba ta son saurayin ki in kin je kin dinga mugayen sharhi kenan akanta to billahi allazi kina da matsala sannan da ya ce wal infaqu ba da kokarin taimaka masu da harkar rayuwa kina da yan kuɗi ki samu ki ba su taimake su ina ba ta mun gane wannan da kyau ba kowa ce anan iyayen da suke da hali ba ko kowa ne ki suke da hali ke kina da hali sai ki rika taimaka musu da dan abin da za su da na cefa ne kuma kake kawo masu abin da yake haramun ne akwai yan mata da na sani masu ɗimbin yawa wanda suna neman dukiya ta hanyar yaudarar samari da shi suke taimaka ma iyayensu to ke ba yarinyar arziki ba ne domin annabi yana cewa kullum lahamin na bata min haramin fannara auladihi ke kina fatan iyayenki su shiga wuta wata dukiyar mijinta take sacewa take aiko ma iyayenta da shi wannan babu kyau ina fatan mun gane wannan da kyau zaki ba su daga dukiya ne na halal duk abin da ke ga iyayenki suna da sha'awar shi ke kuma kina da halin wannan abin sai ke ba su a tamface kika ɗinka kina ɗaurawa sai ta maki kyau sai ki ga uwarki ta sa ido kan wannan tamfan tana so sai ki ce wallahi in na dama na ɗan gwada ne dama na ke yi ko jaka ce ta yaya kika siyo ta ce tana so ki cire ki bata takalmi ne ki bata ɗan kunni ne ki bata kin je kin yi shopping wasu abubuwa ne ki kwashe ki bata muddin ta yadda tana sha'awarsu ina ba ta mun gane wannan da kyau wal mubalaghatu fi hidman hidmatihi ma sannan ki kai matuka wajen yi masa hidima wanke-wanke ne sharan gida ne wanki ne gyaran ɗaki ne wankin bayi ne gyaran kicin ne ko menene in suna kiwon kaji ki kula da zuba ma kajin nan abinci da ba su ruwa da duk abin da kika san in kin yi zai faranta masa rai to ki marraba ki wannan abu amma abin kunya abin da kai ce sai ku zo gida sai ga uwarku na shara kawai shikenan na ma sannu da aiki sai sannu yan nan kawai sai ke kawai zai ke je a kan kujera wannan hutun kin gama yin ta a duniya kina shiga kabari da sarka za a ɗaure ki ina fatan mun gane wannan da kyau yau ba ban da sarƙa ba abin da ake bayani hakan ana yi ne da ki ji tsoron Allah ki bar abin da kike yi Allah shirwar da mu wasu imanin adabi wal haibatu mahuma kuma duk sanda za ki fuskanci iyayenki ki fuskance su da ladabe da kuma ganin kwarjininsu kar ya kasance uwarki na miki wani gina ina jin ki kina karka da kafa kawai eh ina ji ha ki fuskance su da fuska da idanu da abubuwa na girmama da kuma ganin kwarjini ina ba mun gano wannan da kyau ba sai ta gaya miki bayani gaba daya sai ce to na ji tuntun wannan magana ke tafa an gama kice ki duba ki gani wannan in ba a yi ba oh kiki wata damun mutanen wala ta kullahu ma ofin wala tan har huma ya kullahu ma to kin saba ma Allah wutan jahannama kai tsaye ina fata mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace malam duba mana hadarin nan malam sai yake cewa fala yarfa'ul waladu sautahuma kada da ya saki ya daga sautin shi a gaba da iyayen shi ina fatan mun gane wannan da kyau karki yadda zaki magana ki ɗaga sauti wajen magana da iyayenki in kuna magana a uwa ɗaki ne karke da wanda yake falo ko shirayi ya ji magana da kike da mahaifiyanki in kuna magana a falo karke da mawaje ya ji magana da kike da mahaifiyanki ina fatan mun gane wannan cikin sakin fuska da gwanin kwarjini kuma sautin ki kasa yanda ba su ji haka ake magana da iyaye cikin ladabi da biyawa da kyautatawa da martabawa amma kina magana kina da tsawa akwai yadda fa uwarta ta gaya man cewa in tana mata magana so da dama in ta buɗe baki wannan sai sai uwan gaban ta ya fadi ko da ko karatun qur'ani za ta yi dan ta san tsawa take mata ina ba ta mun gana wannan da kyau shi sa a ji tsoron Allah jama'a iyayen nan da Allah ya zaɓi su ya sa su suka haife mu akwai hikiman da Allah ya sa ba mu muka haife su ba ya zaɓe su to dole ne a girmama su dole ne a san matsayinsu Allah sa mu dace sannan kuma kada ya kasance ɗa ko ɗa ta kwarai tana hararan iyayenta haka kawai ki ta kallon ta kyar in ta wago da cewa wancan lafiya ci me <laughs> kin gwasa na uwarki ranar kiyama za a gwasa ne kike ma sai kin tuba <laughs> akwai aya marasa kunya da yawa duniya ba guwa muku gaskiya wallahi tallahi jama'a wannan abin mai kuka ne saboda yan uwa sun samu kansa hali na hadari Allah ya sauwaka wala yad'uhu ma bismihima kada da na kirki mai neman ya hadu da Allah salon alin ya shiga aljanna ba matsala ya rika kiran iyayensu iyayen shi da tsabar sunansu to akwai matsala kenan kiran iyaye da sunansu wannan matsalar iyaye ne ke haifar da shi ɗa yana ƙarami yana tasowa yana kira sunan uwar shi ƙarara wai ana jin shi sai a bar shi ina fatan mun gane wannan da kyau wannan ba daidai ba ne dole ne a samu wani suna ko imma ko baba ko muni ko ummi ko ko menene ke uwa ki tabbatar da ɗanki yana kiran ki wannan sunan ki hana shi kai ya rika kiran yayyen shi da sunayensa karara ina fatan mun gane wannan da kyau kul kar ya rika kira sunan yayyen shi da kawunan shi da bafannan shi sai ga a yau ɗa yana kiran sunan mahaifi a gaban uwa bata damu ba tun yi girma zai kira su da sunayensu kuma wannan yana daga cikin saba na iyaye allah sauwaka sannan kuma wa yamshi wara'ahuma in zaki tafiya da uwarki to ki tasa ta gaba karka rika tafiya uwarki ma gaba tsabar rashin ladabi ne ke ɗabi'antu da ɗabi'a irin nawa eh irin na agwagwa agwagwa ne uwa ke ta sa 'ya'yanta a gaba haka ne shi yasa idan wani bala'i ya taso ko dai su zama marayu ko kuma ita ce ta kama ku lura da kyau agwagwa haka take mai tafiyan kasaita ko Allah ya sa mu dace malam ce ba hadari fa fasallan matikan haƙuri alama ya karahu ga duk abin da yake kyama mimma yasduru minhuma ga duk abin da iyayen shi za su yi mashi ina fatan mun gano wannan da kyau idan iyaye suka zo suke maka wasu abubuwan da ba ka so to ka yi haƙuri akan duk abin da za su yi maka ina fatan mun gano wannan da kyau domin akwai abin da ɗa yake zargi na iyayen shi suna mashi baya so ko to abin da yake wajibi shine in dan nan na kware ne yayi hakuri akan waɗannan abubuwan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa an abi ghassan ad annahu kharaja yamshi bi zahar harra yace shine ya fito yana tafiya a wani waje a Madina ba ake ce mashi zaharul harra wa abuhu yamshi khalfahu sai kasance mahaifin shi yana bin shi a baya fala yaqahu abu huraira sai suka haɗu da sahabi abu huraira faƙala su abu huraira ce man hazan mabu yamshi khalfaka wane ne wannan da yake tafiya a bayanka qultu yace sai na ce abi mahaifina ne qala sai ce akhta'atal haqqa ka saba ma tsari na shari'a da Allah ya tsara walam tuwafiqis sunna kuma baka dace da sunnar annabi ba la tamshi baina yaday abika kakka rika yin tafiya a gaba da mahaifinka walakin amshi khalfahu sai kai tafiya a bayan shi au an yaminihi ko kuma kujera kana bangaren daman shi mun gane wannan da kyau ko wala tadau ahadan yaqta'u bainaka wa bainahu kakki tafiya tsakanin mahaifinki ko mahaifiyarki ki bar wani ya zo ya shiga tsakaninku ina fatan mun gane wannan da kyau wala ta'khuz araqan karki dauki wani yankin nama mun gane wannan da kyau ko nazara ilaihi abuka wanda mahaifinka zai sa ido a kan shi fala'allahu kabishtahu ba mamaki yayin sha'awar wannan ne har ya kwalla fare ya sa ido a kan shi ba tare da ka ba shi ba sannan ya ce wala taɓa kar ka zauna hatta ya kamu da har sai mahaifinka ya zauna wala ta nan kar ki sake cikin baccin dare ki riga iyayenki yin bacci hatta ya na har sai sun yi ina ba mun gane wannan da kyau duk da za sai kin tabbatar da iyayenki sun sami yin bacci da natsuwa sannan kima za ki sami yin bacci da matsuwa muddin kina son ki samu rahama ranar kiyama ina ba ta mun gane yana da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu za ku gane cewa wajibi ne ɗa da ɗa na ƙwarai su rika binciken halin da iyayensu suke ciki duk dare ki tabbatar da cewa iyayen nan naki sun yi bacci in sun yi bacci to sannan sai ke bacci shin cikin dare wani abu ya dame su sun kasa yin bacci sai ki tabbatar da cewa sun sami yin bacci a lokacin da ya kamata ina fatan mun gane wannan da kyau amma ku kalli yanzu a cikin watan ramadanan nan wasu daga cikin ƴaƴa saboda tsabar rashin tarbiyya da rashin biyayyan iyaye iyayensu ke gobe da su sai sun tashe su sun yi sahur maimakon su ne ya kamata su tashi su girka ma iyayensu abin da za su yi sahur da shi a'a su san wannan ba shi ke gabansu ba shi sa ya zama wajibi mu ji tsoron Allah Allah ya tsare mana imanin mu wa ana bi hurairata annahu absara rajulaini abu huraira ne wata rana ya ga mutum biyu fa qala li ahadihima sai abubakar abu huraira ya ce ma ɗayan su wannan ɗayan ne matsayin shi a wajenka qala sai ce abi ya ce mahaifina ne ƙala sai ce la tusammihi bismihi to ka sani kakka sake ko kakka kuskura duk yadda yanayi ya kai ya komo ka kira mahaifinka da sunan shi wala tamshi amamahu kuma karka tafiya a gaban shi wala tajlis qablahu kakku tafiya kai marmala ka zauna kafin ya zauna ina ta mun gane wannan da kyau duk yanda aka yi aka komo ya kasance sai ya yi abu sannan kai ma za ka yi in ya zo zama ki tabbatar da kin share inda zai zauna ya zauna cikin natsuwa hankalin shi a kwance ina fatan mun gane wannan da kyau yawan tsakani da Allah ban da ya kiyaye waɗannan biyayya zai cuta ma iyayen shi yanzu a ce ɗa mai irin wannan biyayya zai je ya yi bil na bogi ya koma iyaye cewa a makaranta an ce za a sai kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tsakani da Allah dan da ya samu tarbiyya ingantacce zai wannan shi sa al'umma annabi a tattara a ji tsoron Allah Allah maɗaukin sarki yana nan a madakata zai ma kowa hisabin abin da ya aikata wallahi tallahi iyayen nan ba kananan mutane ba ne Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu daraja وأن قيلة قال قلت لابن عمر عند أمي قال والله لو ألفت لها الكلام وطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر wata mace ce ta zo ta ce ma Abdullah dan Umar uwa na tare da ni sai ce to da dai Allah madaukin sarki zai maki gamu da gatar duk in kin tashi magana da ita zaki tausasa kalmominki sautinki zaki ki ƙasa da shi ki amfani da lafuzza na girmamawa gare ta kuma ki ciyar da ita abinci ta ci ta ƙoshi da ɗaɗɗan abinci to lallai zaki shiga aljanna muddin kika nisanci manya-manyan zunubai kin ji yau kuma ban da rabon aljanna ba abin da su dan umar suke yi ina fatan mun gane wannan da kyau muddin kika gaya ma uwarki magana mai daɗi magana da girmamawa kika mutunta ta kika ci da ita abin mai daɗi mun gane ba ke ki ɗinka ma kanki a kamfanin yayi ga sallah na karatowa amma uwarki sai ki aika mata da high target lokacin da muke jin high target nan na to ai shi fi sai na an ce high kuma an ce target mun gane wannan ni ma sai na aika da cewa su ma high target din nan da na ji yan kudin sai na ce to wannan ba gaskiya ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau to uwarka ko uwarki haba ai ana ba su wanda ya kowanne ne amma a yau su kuma maza sun tashi masu shigantaka abin da ya fi kowanne lalacewa shi ake aika da uwa ita kuma sweet heart ta gida ta kafan ko ita kuma za a bata wanda ya fi kowanne ina bata mafani to ranar kiyama kai gayi in aka yi wuji-wuji da kai ba inda za a je ba ta sai jahannama kuwarka ita kake fara bata wanda ya fi kowanne saboda kafin wannan wace ce a saman farko a lahira wace ce a saman farko ta fara girma mata. ke ma in kin ga ɗanki mijinki kai zai yi abin da bai dace ba na biyayya da bin iyaye sai ki marmar ki cewa in dai don ni ne za ka wulakanta iyayenmu kake ce iyayenka iyayenmu to ba na so ina ba ta mun gane wannan da kyau ko dai kai mata irin nawa ko kai mata wanda ya fi amma kai mata wanda ya a ban yarda da wannan ba ina ba ta mun gane wannan da kyau shi yasa jama'a wajibi ne fa a bincika ba akwai matsaloli manya-manya sai an yi kamar ana yi to yanzu idan iyayen nan kuma sun mutu ba ai shi ne za a dina shi ko in sun mutu ya za a yi masu biyayya yanzu ta ta gama tsiya ta ko iri iri kuma uwar ta mutu kuma wallahi ba za ta yafe maki ba to amma akwai hanyoyin da za ki bi ki gyara to su ne ba mu zo nan gaba za mu faɗi insha Allah taqaddimul ummi fil birri in za a yi biyayya uwa ki ajiwa ajin farko saboda Allah madaukin sarki ya faɗi maganganun da ya faɗi a kanta kuma gane ita uwa ita ce number one a ajin farko ta ce allah ya kara mata aminci an ma'awiyata bunu jahima assimari an na jahimata ja'ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jahima ne zo zan annabi faɗaɗa ya ce wa rasulallah arattu an abzuwa wa ji'itu astashiruka ya ce ina sayin tafi yaƙi shi yasa na zo ka bani shawara faƙala sai ce hal maka min ummin shin kana da uwa ƙala na'am ya ce kwarai ƙala sai ce falzamha ka je ka lazimce ta fa innal jannata tahta rijlaiha saboda aljanna suna na garkashin kafanta tab to ke da uwarki take cewa wancan ni kike mu wannan za ki gani ma'ana za a je lahira aljanna ko to sai dai ki ga ana shiga kuma tun a duniyan nan sai ya yi sama sama da ke ya nuna na sama sannan ya dandara ki da ƙasa wurin ke karye ina fatan mun gane wanda da kyau ya naɗe ki a zuwa tura ki a rami don ki shiga wutan da hujja ki marmara ki tuba shi sa idan kuka ga ɗa yana ma iyayen shi wasu abubuwa to Allah shi kyauta ya tanin ƙarshen shi wallahi tanin ƙarshen shi akwai sanda aka ce a cikin tarihi wani dattijo ga wani yaro na ta dukan shi an wa kawo mai ceto sai ce kwararru da shi ci gaba buga ni ma haka nake dukan ubana mun gane wannan da ke ko ya ce ku bar shi duk abin da zai yi Allah haka nake da lawan uban bayan da ya buga ya gaji ya tafi sai yake ce masa ya ce kun ga iyayena ni da hannuna na sa wuka na yayyanka su ya ce yana da ne shi mata an ɗan sai ya mai haka ba a jima ba ko sai aka zo wata cikin dare a ga ɗan nan ne gunduwa gunduwa da iyayen ko mun gane wannan da kyau wannan kuma ba an baki biza ne kina raina uwarki sai ki ce ba mamaki ke ma raina naki uwar ce ai na ka faɗa haka ba maki akan ki aka fara in ita ta yi ke sai ki ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa gaskiya in kin san kina yi ni dai shawara ta gare ki shine ki maza ki tuba ba yanda za ki cin musu Allah shi biyar da mu an abi abdurrahman as-sunnami an abi abdurrahman as qala ata rajulun abad darda wani mutum ne ya zo wajen abu darda faƙala ya ce in namra'ati bintu ammi ya ce matata da nake aure yar baffata ce wa ana uhibbuha ya ce ina matuƙan santa wa inna walidati ita kuma mahaifiyata ta amuru ne an utallika tana bani umarnin lalle in sake ta faƙala sai shi abu darda ya ce ma wannan mai koke la'amuraka an tutallika ni dai ba zan baka umarni in ce ka saki matanka ba wa la'amuraka an ta'asiya walidataka kuma ba zan baka umarni in goyi bayanka ka saba mahaifiyarka ba walakin uhaddithuka sai dai zan karantar da kai wani hadisi sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan hadisi daga bakin annabi na jishi سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو الدرداء يشي ما جاء النبي ما شوى إن الوالدة lalle uwa da kuke ganinta kuke ɗaukanta ba bakin komai ba wannan mai goron mai ɓaɓɓaltattan haƙoran wanda kuke ganta da fiya da ƙyar tana su sunkuyawa wacce ba ke bokon nan ba bata iya karatu ba ta iya ƙira'a ba kuna gane ta ko uwa dai sosai uwa sosai an wasato abuwa bil janna za a kawata ranar kiyama ɗasu ya gama aikin shi ya aljanna tsab in ya saba iyayen shi kawai sai zuwa ganta tsakiyar kofar ta ci birki yake ce haba inna la'an saba bai na bainahum yawma izin ba dangantaka ina fatan mun gane wannan da kyau ba ta da wannan a tsakiya ba a aje ta kun gane wannan fa in shi ta fa in ka so ka rike matanka amma aljanna kuma ba ka bata wa in shi ta fada in kuwa ka so to ka rabu da matanka aljanna zai ka shiga yace oh, ni dai ni dai hadisi na bawo kaga in je ba da labari ba zai ce uwa ta ce ya saki matar shi ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko wa iyaye manyan mutane ne ma zai bihim waladu waladai mun gane wannan da kyau ko menene ɗa zai na iyayen shi ya ɗan saka masu daga wani abubuwa da suka yi mashi shi ma ɗan kyautata masu ko bayawa kina da abin da yake saka ma ki da shi akwai in kin yi wannan dokin saka masu an abu hurairah ta kala kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ya ce annabi ce la yajazi waladun walidan ɗa bai da abin da zai saka ma mahaifin shi ko mahaifiyar shi da shi in ma an yaji da hu mamlukan sai fa in ya samu uban shi ko uwar shi suna matsayin bayi ga wasu fa yashtaru wa ya ya siye su fa yi hu wa su to yanzu muna abin da za mu saka ma iyawan a yaushe mu za zama bayi a sai dai ba mu da ina ba mun gano wannan da kyau to kin ji iyakan abin da baki kenan duk yanda kike da mahaifiyanki ko mahaifinki baki saba baki saka masa da komai ba amma a yau ba idan wata ta zo aurar da ita sai uba ya ce to da ba ya kwatu ba karin Allah na wayewa zai ka ta tsintsince yan mu karanta ta gudu wai ta ga abin kunya tana nan to gara a ce ba ta nan iyayenki su shekara hamsin suna baƙin ciki da aikin da kika aikata har su mutu suna bakin ciki sau rikin kin shiga duniya don ki faranta mu wani katon banzare mun gano wannan da kyau jama yanzu ba a nan garin bane ni a jinka gidan rediyo na ce uba ne aka ba ka same shi kan naira dubu biyar ne ko nawa ne na lancin fati da za a lancin fati ne ce ko lanciyon <laughs> uba ya ce ba komi su koma ta suke nasu kuskus a cikin gida wai yarinya ta gudu auren dole aka basa kan launci fatima ta zahara sanda aka aure ta an yi launci ku ji tsoron allah allahi ku ji tsoron allah wallahi jama'a wayewa da sanin allah shi ne abu dokokin allah kawai duk wadannan abubuwan jama'a kawai yanci ne da rashin sanin allah mu da muka ce mu ustazai ne muna fata Allah da kiran ma ustazan shi wallahi gaba ɗaya ku mun fi kuɗi yadda ake rayuwa a nan ku yi rayuwar rayuwar ƙauyenci ko magana ga wannan ba su iya ba magana wannan na jawon hankali ba su iya ba in ma tsarin ya ke cewa ba a tsara wancan ko ba a tsara ba sun iya ne ba su iya komai ba tsinanni ba abin da ke bakinsa sai shirme amma wai kai irin waɗannan ne sai ke saba ma Allah a bikin kawa an yi kaza ke babanki ya ce duk ba za a yi ba sadaki kaɗe za a bada ke ta kunci kina fuka kina zage-zage kina fisge-fisge ai ta lallashin ki wuke a dole ga tsinin ya yar wuta misali in ba yar wuta ba ya <laughs> zaki waka. ɗan ba ya ce ke wance sadaki kare za hauka wasu ki ce allahu akbar ashe muna raye za mu ga sunna baba ce a mu da ma a wani sunna mu na gangan na asali kan ba ki tambaye shi to ne zai sa ranar biki ki sa masarautar Allah ido za ki gani yattaki Allah yaj'al lahu له wa yarzuquhu min haythu la tasib baki kai darajar yar Umar ba Hafsa kenan sanda mijinta ya je mutuwar shahada a fagen fama mahaifinta Umar yawo ya dinga yi bawan Allah ya tafi gidan Usman mutumin kirki ya ce zo ka aure yata in ta gama ta kama ya gaskiya dai yanzu ban da bukatan kara aure ya da gidan abubakar abubakar ya ta hamsa in ta gama kaza kaza ka boka aure ta in ke ne kika ji labari yana dawowa sallah da almuru zaki ji ki ce ba mana ji labarin abin da kake to ka fita hanya ta <laughs> haka ne ki fito kina maganganu wani ya ji wani bai ji ba haka kawai eh kawai mu da mutuncinmu da darajar magari sai ka zuba mana ka bar haba don allah kin kai hausa ce to shi abubakar ma da aka je shiru ya yi da ce kawai ba umar ya kure ya tafi kawai bayan kwana biyu sai manzan allah ya aiko ma umar ya aiko ma umar ya ce yana son hausa kuma ya tafi laha shi kenan sai abubakar ya sami umar ya ce na san ka jawo shi na ce kwarai ya ce ai annabi ya zo ne ya mutum da ni kuma ce karin gama kowa cewa yana son hafsa kun ji wani irin ikon Allah ya rashi ba tana gidan wa tana gidan manzo Allah amma da shi ake mitin mai aure wata kuma yace shi yasa ba a ce annabi ya bari to ni sai aure ta shi ne wata rana hafsa ta yi ba daidai ba annabi ya sake ta ba ta bar gidan ba malaika jibril ya sheko daga saman bakwai tafiyan ɗaruruwan shekaru ya zo a guje sa manzan Allah ce Allah ya ce ga sabon sako raji'iha ka maida ta fa ha sawwamatun qawwama mace ce mai yawan azumi da sallan dare Allah da kan al'arshi ya ce a dawo da ita ba irin sake saki ba jama'a mun gano wannan kyau ne. to kike shirya haka faru da ke yar uwa shi sa iyaye ba a gaya musu muguwar magana kyautata musu ake da lallashin su duk abin da suka zai zai ki to ni ban da ta cewa abin da kuka zaɓa ne nawa kaɗai waya kokarin ƙoƙarin yi masa tambihi ne musamman wajen aure in suka samu maki wani tunku wani dan bid'a wani lauje sai ki ce gaskiya babu ina ganin wannan ba bai wuce darajar kyaure ba sai da kada Allah ya samu mun mai dan dama dama ina fatan mun gane wannan da kyau cikin kalmomi masu daɗi sai su canza amma da wani zumbura baki da wasu fisge-fisge da wasu zage-zage da wasu maganganu ciki-ciki tun ba za su samu maki komai ba sai fushi na Allah su subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace yana ba mu saurara nan sakamakon kudewa lokaci sai in Allah madaukin sarki ya kai mu gobe za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام